بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata ashirin da tara ga watan ɗaya shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara hijiriya wanda shine ya dace da ashirin ga watan goma shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya muna darasi na ashirin da biyu a cikin wannan littafi mai albarka na alfusul fi siratin rasul na imam ibn kasir اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما a yau za mu tashi ne insha Allah ta'ala bayan mun gama magana akan tahwilul qibla wa fardis saumi za mu tashi a bayani dangane da ghazwatu badrin kubra yaƙin badar babban yaƙin badar imam ibn kasir ya kawo shi a taƙaice akwai kuma bayanan galla-dalla a cikin sauran kaɗai na sira wadda daga baya za mu karanta in sha Allah mala yake cewa nazkuru fihi mulakhasu waqatu badr lisaniya wa hiya alwaqatu alazimatu allati faraqa Allah fiha bayna alhaqqi walbatil wa azza alislam ودمغ الكفر وأهله وذلك أنه لما كان في رمضان من هذه السنة الثانية بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيرا مقبلة من الشام صحبة أبي سفيان صخر بن حرب في ثلاثين أو أربعين رجلا من قريش وهي عير عظيمة تحمل أموالا جزيلة لقريش فندب صلى الله عليه وسلم الناس للخروج إليها وأمر من كان ظهره حاضرا بالنهوض ولم يحتفل لها احتفالا كثيرا إلا أنه خرج في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا لثمان خلون من رمضان واستخلف على المدينة وعلى الصلاة ابن عم مكتوم فلما كان بالروحاء رد عبال بابة بن عبد المنذر واستعمله على المدينة ولم يكن معه من الخيل سوى فرس الزبير وفرس المقدار بن الأسود الكندي ومن الإبل سبعون بعيرا يعتقب الرجلان والثلاثة فأكثر على البعير الواحد فرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ومرثد ابن أبي مرثد الغنوي يعتقبون بعيرا وزيد بن حارثة وأنسة وأبو كبشة موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمزة يعتقبون جملا wa بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف على جمل آخر وهلم جرا Malam yake cewa za mu ambata muku fihi a cikin wannan littafi mulakhas waqatu badr al-thaniya takaitaccen bayani dangane da yakin badar na biyu da aka yi ya ce wannan babban yaƙi ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya bambance tsakanin ƙarya da gaskiya ko tsakanin gaskiya da ƙarya faraka Allah fihi fiha al haqqi wal batil wa azza al-islam wa damaga al-kufra wa ahlihi shine yaƙin da Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka musulunci ya turmushe kafirci da kuma ma'abuta kafircin yakin badar sai ya faɗi lokacin da aka yi yakin ya ce annahu lamma kana fi ramadana a watan ramadana a wannan shekara ta biyu bayan annabi ya dawo madina kenan a wannan ƙaunar labari ya zo annabi sallallahu alaihi wasallama anna iran mukbilatun min shami wasu karabka matafiya sun taho daga sham tare da abu sufyan sakhar ibn harb sun kai mutum talatin ko mutum arba'in a cikin ƙurashawa irin azima wato karabka ce mai girma tana tattare da dukiya kuma suna ɗauke da amwalan jazilan da dukiya mai tarihi yawa na ƙurayshawa an je an yi kasuwanci an siyo kaya kenan kar ku manta wannan lokaci lokaci ne na ɗarɗar lokaci ne na damuwa kuma lokaci ne wadda kowa yana neman kowa to shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirya mutane ya ce aje a datse hanya idan za su wuce ya ce duk wanda abin hawansa yake nan a gida to ya yunkura ya hau abin hawansa a tafi aje a tsare waɗannan mutane don rage musu karfin da za su su yaƙi musulunci shine wato wa amara man kana zahruhu hadiran bin nuhut ba a haɗu da yawa ba ba a samu mutane da yawa ba cikin musulmi da za a tafi kun yanzu ana abin da nake so mu fahimta kenan asalin ba yaƙi aka tafi ba asali an tafi ne a je hanya wurin shawa za su wuce a tsare su a ba a fita da niyyar yin yaƙi ba allah mai hikima sai abin ya juya ya zama yaƙi kuma walam ya tafi la ihtifalin kafirin ba a yi taro da yawa ba amma dai an samu mutane wajen ɗari uku da goma sha illa annahu kharaja fi thamanumi'a salatumi'a wa bid'ata ashara rajulan mutum goma sha ɗari uku da goma sha uku ko ɗari uku da sha kaza kuma an yi wannan ne goma ga takwas ga watan ramadan an fara ramadan takwas ga wata ga yunwa ga ishirwa annabi ya bar wani a madina mai suna abdullahi ibn ummi maktum makaho ne sahabi ne babba da haka annabi alaihi salatu wassalam shi ya bar wa madina gaba daya ya ce ya zama wakilinsa tun da dama inda zai tafiya sai ya sa wakilcin wasu yayin da suka zo wani wuri da ake ce da shi ar-rauha sai annabi ya mayar da abu lubabata abdullahi abu lubabata ibn abdul munzir yace ya je madina shi ma ya je ya masa aiki a can madina ya zauna a madina kamar yadda ya sa abdullahi ibn ummi maktum a riwayar aka ce wa lam yakun ma'ahu min al siwa faras zubair dawakin da suke wajensa kawai dokin zubair bin al-awam ne wa farasu al-miqdad ibn al-aswad al-kindi da dokin al-miqdad ibn aswad al-kindi kamar da riwaya ta zo da isnadi ingantacce Um, mai riwaya yake cewa ban babu wani dokin da na gani ni dai a gani na in ban da dokin um, ba wani wanda na gani mahayin doki in ba al-miqdad ibn aswad ba a raƙumi kuma an samu raƙuma guda saba'in wa min al-ibli saba'una ba'iran ya taqibu ar-rajulani wa thalatha fa aksar alal al-ba'iri wahid raƙuma guda saba'in amma yawan mutane ya fi yawan raƙuma don haka mutum biyu mutum uku ne suke hawa raƙumi ga yadda rabon ya kasance misali ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa ali wa marsad bin abi marsadin al-ghanawi ya taqibuna ba'ira annabi sallallahu alaihi wasallama da aliyu da marsad ibnu abi marsad al-ghanawi su ne suke hawan rakumi guda ɗaya shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallama tarayya suka yi a wajen hawa raƙumi bai da raƙumi nasa na kansa shi kaɗai da yake hawa don dai a tafi wannan wuri na badar tunda wuri ne yake da ɗan nisa tsakaninsa da madina wa zaid bin harisata da anasata wa abu kafshata wannan mawali rasulullahi ne sallallahu alaihi wasallama bayi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya yanta su da hamza shi kuma dan uwan annabi ne bakon annabi ne sallallahu alaihi wasallama ya'taqibuna jamalan suna hawan raƙumi daya sai kuma da abubakar wa umar wa abdurrahman ibn aufin abubakar da umar da abdurrahman ibn auf su kuma me ala jamalin akhar akan wani raƙumin daban wa haluma jarra haka dai abin ya ta tafiya wani wani raƙumi wani wani raƙumi wani wani da wani raƙumi guda to ya ake hawa mutum uku ne suke hawa a'a mutum ɗaya zai hau biyu sai su taka sai an yi tafiya mai nisa sai a ce sauko sai sauka sai ɗaya a cikin biyu na ƙasar nan sai sau sai hau tafiya tafiya shi ma sai a ce sauka sai ɗaya sai hau sai a yi tafiya a yi tafiya a yi tafiya can sai a ce sauka sai kuma a bar raƙumin shi kaɗai kuma ya huta ce mai ta tafiya ba komai a kan shi sai can in an gaji kuma sai wani ya hau haka suka yi ta yi har aka je wannan wuri <coughs> wato abinda nake son mu lura da shi a nan irin yadda <coughs> mutanen nan suka yi rayuwa ta haƙuri ga su dai tare da annabi suke sallallahu alaihi wa sallama amma abun ba a cewa komai Allah ya jarrabe su da rashi suka daure suka jure a haka aka rayuwar da aka gama yanzu yau yau gashi ta zama tarihi sai dai a karanta ta a to haka rayuwa take duk inda Allah ya saka a cikin wani kunci to akwai ƙarshe Allah baya dawwamar da mutum a cikin wani abu ya dawwama a cikinsa wani abu ko mai daɗi ne ko mara daɗi ne idan kunci kake ciki to ka tuna da fa'inna ma'al usri yusran na biyu idan kuma cikin yalwa kake kana cikin wadata da jin daɗi to ka sani cewa ita kuma wannan wadata ita ma akwai ta, ko ba ta ƙare a duniya ba akwai mutuwa idan ka mutu to wannan ɗin ni'imar da kake ciki ta ƙare sai kuma neman ni'ima ta lahira ita kuma shi kuma sai in kayi aiki sai ka yi mai aiki sai ka yi aiki Allah ya azurta mu da aikin da za mu samu ni'imar lahira duk wanda ya kasance ya yi kasala a nan duniyar bai yi komai ba to in yaje bai zai tarar da komai ba duk wanda bai tara kuɗi ba idan ya je akawun ɗansa bai zai samu kuɗi ba duk wanda bai ci ba ba inda za ya ji ya ƙoshi dole sai ka yi wahala ka samu wani abu kamar yadda ka sani duniyan nan baka samun ta sai ka sha wahala to lahira ma ba za ka same ta ba sai ka sha wahala kana cikin jin daɗin bacci ka yanke ka fito dan ka je ka ibada kana so ka ci ka sha ka haƙura ka zauna da yunwa kai azumi dan saboda kana yi wa kanka tanadi ne a littafin ka ga wani abu nan na rayuwa kana son sa na morewa ne amma tunda Allah ya haramta dole ka hakura duka wannan wai tanadi ne kake yi saboda ranar da zaka je ka tarar ka tsaya a gaban Allah ya maka lissafi Allah ya mana abuwa ودفع صلى الله عليه وسلم اللواء إلى مصعب بن عمير والرواية الواحدة إلى علي بن أبي طالب والراية الأخرى إلى رجل من الأنصار وكان الراية الأنصار بيد سعد بن معاذ وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعة وسار صلى الله عليه وسلم فلما قرب من الصفراء بعث بسبس ابن عمرو الجهني وهو حليف بني سائدة وعلي بن أبي الزغباء الجهني <clears throat> خليفة بني النجاري إلى بدر يتحسسان أخبار البعيد أخبار الإير النبي صلى الله عليه وسلم يدعوك توتا إن أنجي هكي سيدة توتا wannan tuta ita ne za ka hango kana nesa ka gane ina 'yan uwanka suke shi ne amfanin tuta asali alama ce da za a gane wuri kaza to akwai suwa na suwa inda ta yaƙi ne to me amfanin daga tutar ko da an je an dawo to tutar nan ne tana tsaye to yana nuna da sauran ƙarfi akwai yaƙukan da aka je aka samu masu tuta aka sassare hannayensu in tuta ta faɗi to yana nuna cewa to akwai matsala komanda jagora da aka bashi ne ya rike wannan tutar to ya samu matsala annabi ya ba wa musa ibn umair tuta wata tutar kuma ya ba wa ali bin abi talib wata tutar kuma ya ba wa wani cikin mutanen madina tutoci ne guda uku tutar mutanen madina tana hannun wato sa'ad bin mu'az to ta hudu kenan sai annabi ya tsara yakin a matsayinsa na kwamanda yanzu a fara bayani ya yakin ya kasance a can ƙarshe a baya sai ya sa wani mutum da ake ce da shi kais ibn abi sa'sa wa ja'ala ala saqati kais ibn abi sa'sa wanda Allah ya tafiya falamma qaruba min as-safra'i aka ci gaba da tafiya a hanya kafin a ƙarisa kenan ga dai tutoci yanzu ana tafiya da su a hannu tunda mutanen da yawa sai da ya je wani wuri da ake ce da shi a safra sai ya tura wani mutum mai suna basbas ibn amr al-juhani basbas ibn amr al-juhani ya aika shi ba shi kalibar huwa halif bani sa'ida da adi ibn abi az-zaghba al-juhani shi kuma halif bani najjar ya tura su zuwa badar kafin aje badar din ya tura su yan leƙen asiri ne dan a musulunci akwai leƙen asiri ya tahassasa ne akhbar suna neman wato labarin waɗannan 'yan karabka da aka taho za a tare su tafiya ce za a yi misalin daga nan za a je kaduna to ba wai za a tunkare ta aje a jira a garin bane kadai a'a sai a tura wasu su yi gaba su je su gano yaya wurin da za a je din yake sannan abin da aka tafi neman akwai shi ko babu shi ko akwai labarinsa ko babu labarinsa to wannan shine hikimar da annabi ya yi yace kai da basbas da adi ku yi gaba ku je ku nemo mana labarin waɗannan mutanen da za a tafi nema wa amma abu sufyan fa innahu balagahu makhraj rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa qasduhu iyyahu فاستأجر ضمضم ابن عمرو الغفاري إلى مكة مستصرخا لقريش بالنفير إلى أعيرهم ليمنعوه من محمد وأصحابه وبلغ السريق أهل مكة فنهضوا مسرئين وعوأبوا في الخروج ولم يتخلف من أشرافهم أحد سوى أبي لهب فإنه عوض عنه رجلا كان له عليه دين وحشدوا ممن حولهم من قبائل العرب ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بني عدي فلم يخرج معهم منهم أحد وخرجوا من ديارهم كما قال الله عز وجل بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله وأقبلوا في تحمل وحنق عظيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما يريدون من أخذ عيرهم وقد أصابوا بالأمس عمرو بن الحضرمي والعير التي كانت معه فجمعهم الله على غير ميعاد لما لما أراد في ذلك من الحكمة كما قال الله تعالى ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ما لهيك تشوى أما أبو سفيان ألوك تشياك بدر a matsayinsa na jagora na shawa a wancan lokaci bai musulunta ba Shi ne babban tafiya labari ya zo masa cewa annabi ya fito kuma yana da fatan wannan karafka da suka taho din zai tsare su to anan abin da nake so gani ashe su ma din ba a zaune suke ba yaya aka yi ya samu labarin annabi ya fito yaya aka yi samu labarin kuma su ake nema kenan su ma suna tura masu sa musu ido suna kewaye suna bincike kaga ba waya a lokacin ba waya a lokacin ba duk wani abin da za a ce a ɗauki labari a buga a faɗa ko na rubutu a aika ba text ba fax babu komai to shi yasa aka ce su ma musulmi dole ne ya zama suna da wato inda ake sa musu ido kuma duk abin da ka sani na rayuwa a kan kalla ko ne shi in kana son cin nasara dole sai ka sa ido a kansa da na kirkin da kuma na abokanan gaba da ake tunkaranta a maka bincike don ka san me ake ciki kenan ba laifi musulmi suka yi ba dan annabi ya tura bas bas da aji. ya ce su je su jiyo masa labari to kaga turiri ne ya ne kenan su sun tura su ma sun tura to mu kula da wannan kuma duk lokacin da kake zaune da wani ko da wasu a rayuwa Allah kiyaye mu da zaman gaba da fitina to ka sani cewa in abokin gabanka mai hankali ne to yana nan fa yana karanta ka ne don ya ga a wani wuri zai maka illa ba sai yaƙi ba ba sai duka ba ba sai ka a akwai illar da za a iya maka a rayuwa a karya ka abokin gabanka shi murnarsa burinsa ya zai ya karya ka to zai sa ido ne ya karanta ka ga ina kake da weakness kake da rauni sai shigo maka ta sai shigo ma ta wurin to kenan ashe akwai bukatar musu musulmi ya zama kullum yana fadake yana farke yana mai lura kar mutum ya ci tafiya rayuwa haka kawai bai san me yake yi ba ba daidai bane wannan kuma yanzu abinda musulmi suka rasa kenan kullum sai dai ka jin an tashi wani abu an tafka musu wata barna da za a sa hannu a ce a yi addu'a masallaci saboda an gama karanta su an gane rauninsu da illolinsu hayya hayya hayya yiwu ayi abin ya wuce bayan shekara ɗaya biyu a daɗa tafka wata tsayar hayya hayya hayya yiwu abin ya wuce amma su ba su da wani tsari na musamman tsayayyen tsari da suka sa a gaba da suke neman su cimma wani burinsu ko a zamanance ko a duniyance ko a ilmance ko a gwamnatance ko a menene sai dai kaga kawai abu ya zo kawai ya ya faru haka ake mana shiri na shekara ɗari wallahi a ƙasar nan shekara ɗari in an yi kaza a yi kaza ko akan harkar shugabancin ƙasa ɗinnan da kake gani su tuntun sun gama tsara daga nan zuwa shekara ɗari a yadda suke so da suka rubuta a secret ɗin su yana nan a rubuce ni ne da kai mai rabo ne ke samu kawai in an zo a yi ta ihu hayya hayya wane ya fito wane ya fito ya bugi wannan sai fada da wannan mai karfi ya kada wannan shikenan a ce wane ne shugaba ba wai abin azama aka aka tsara shi ba a'a da shi yasa kake ganin muna cikin matsala ba mu da karfi muna cikin rauni kawai dai Allah yana taimakon mu albarkacin kalmar shahada da muke amma abun lissafin ya wuce duk yadda kake tsammani kawai abin da za ka yi tunani yadda ka ce to yanzu kana rayuwa yanzu ya ƴaƴanka da ka za su rayu nan da shekara talatin masu zuwa wace irin rayuwa za su in ba in ba a samu wani canji ba kai dai yanzu gashi dai kana gani a yanzu kana kukan wayo Allah wayo Allah ba daɗi to <laughs> kuma babu hanyar gyara a tsaya a haɗu a yi tunanin ma babu in an haɗu ɗin ma zaman munafurci ne ake kowa yana duba maslaharsa ne kawai su kuma waɗancan duk da suna da gaba da ƙiyayya a tsakaninsu su Ta sabon jami'an wa shatta ne amma sun yadda suna iya haɗuwa su fitar da wata maslaha guda ɗaya da suke ganin allah kalli da duka za su yi amfanuwa ko da bukatan kowanne su bai biya ɗari bai ɗari ba amma ni da kai yanzu musulmi abin da muke tunani kawai duk abin da aka zo in dai ba ni ne a sama ba in dai ba bukata ta ce ta biya ba to kawai ta watsa haka muke yanzu ta bar watsa kawai ta fashe ta baje Allah ya sauke labari ya zo masa sai shi ma ya ɗauki haya ka duba fasta a jara damdam ibn amr al-ghifari ya dauki hayar sai yace ka je makka ka je kai shela shine mustasrikhan li quraish bin nafiri ila iri ka je kai shela ka gaya wa shawa, su maza si gayya su taho da makamai su zo muhammadu zai tsare musu kayan arzikinsu na dukiyarsu da aka sayo kayan abinci daga daga sha ka duba malam dabara da hikima ya san cewa su talatin nan ko arba'in nan ba za su yi komai ba kuma 'yan kasuwan garin ne dole sai ya sa su a cikin abu ko sun shirya ko ba shirya ba ko suna su ko ba sa so ka je ka gaya wa shawa biyan sa fai damdam ibn amu ka je ka gaya musu mun samu labarin muhammadu zai zo ya tsare wannan kayan kasuwancin zai kwace kayan abincin naku da yan kasuwa suka je suka je a sha ka ce su fito liyamna'uhu min muhammadin wa ashabi dan su hana muhammadu shi da sahabbansa su hana su kaiwa ga wannan ainihin wato ba ni sunan shi um, irgan labari ya zo damdam ya tafi makka ya je ya daga sauci ya faɗa ya ce to ga abin da ake ciki shi ne wa balaga sarihu ahla makka shi mai shelan mai yi kuwa ya je gaya mutanen makka fa hadu musri'ina wa au abu fil furuj suka tashi suka yunkura shine nahadu suna masu gaggawa kuma suka gama gari duk kowa aka gaya masu ne wa au abu fil furuj suka ce a fita kar wanda ya zauna a cikin manyansu ba wanda ya ƙi fita in ba abin hamba ba abi lahab ne mai shegen wayo shi bai fita ba kun san alakar abu lahab da annabi bakwa yake gare shi amma kuma shi ne babban aduni a cikin danginsa maki dai gare shi ɗan uwan baban annabi da Allah ya ce tabbace da abi lahabin wa tabba ma gada an malhuwa wa ma saba to bari ku ji wayansa <laughs> kai mutanen nan Allah ya da ya zo za a fita sai ce wa wani a cikin kafiran ya ce kai ba na bin bashi ba ce eh ina bin sa bashin kuɗi ko ina bin sa bashin wani abu ya ce eh ya ce to ka fita a matsayina ni ina gida <laughs> ni ina gida kai ka fita tunda ina bin bashi ka ji fa shi kare zai a kashe shi amma tun da akwai wani nauyi da yake bin wannan ko ya bashi kudinsa ko ya fita hakan kuma ya loda shi ya tura shi fita shi ya zauna ya ke fita yana cikin manya manyan kafara saboda ya auna abun ya kai ya kawo yana ganin akwai matsala za mu mu karanta yadda hakikanin abun ya kasance insha Allah suka yi taro suka yi kuwa suka hada jama'a shine wa hashadu mimman haulahum min qaba'il al-arab duk waɗanda suke gefen cikin kabilun larabawa suka ainihin wato gayyato su walam yatakallam anhum ahad min butuni quraish illa bani adi falam yakhruj minhum minhum ma'ahum minhum ahad ba wanda babu kabilar da ta ƙi fita ba ta je badar ɗin nan ba a wannan lokacin sai wato wasu a cikin shawa sai gidan bani adi sukan ko mutum ɗaya bai fita ba suka ƙi fita suka fita daga gidajen suna masu girman kai da nuna riya shine bataran wari'a annas kamar da qur'ani ya bada labari da nufin za su je su yi fada da addinin Allah kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul anfal suratul anfal ita ce surar da da yawa yawa ta yi bayanin yakin badar ayoyinta suratul ali imran ita ce da yawa yawan bayanai mafi rinjayen bayanan yakin ohud Allah ya yi a ciki so in kana son bayanin yakin badar sai ka ji suratul anfal idan kana son bayanin yakin uhud sai ka ji suratul al imran Allah ya ce bataran wa ri'a'an nasi wa yasudduna an sabilillah suka yi lodin kaya suka kuma suna suka suka taho ma'ana kayan fada da ababen hawa kuma sun ɗauko mugun buri na illata annabi ga haushi hamulin wa hana ƙullatar mutum shi ne hana ka ji kana jin haushin wani sai ka yi maganinsa haka suka fito azimin ala rasulillah munin nufi akan annabi da shi da sahabbansa saboda sun lima yuriduna min arziki sun ce dole sai sun karbe wato wannan karafka tasu da annabi aka ce zai kwace musu kuma a jiya daman sun samu amurbin al-hadrami wani ne ake ce da shi amurbin al-hadrami shi ma mun tafsil insha Allah za mu bayani da shi da karafkan da take tare da shi to sai Allah ya hada su ga musulmi ga kafirai ala ghairi mai ajin kwatsam ba alkawari aka yi aka ce mu haɗu ranar kaza ba kowa neman kowa yake za a iya haɗuwa yanzu zai iya yiwa sai ko jibi da an yi alkawarin ma da watakila za a samu saɓani amma Allah ne ya ga dama ya haɗa su a lokacin kamar yadda Qur'ani ya faɗa cikin suratul amfani. walau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'ad alwa tawa'attum alqawli shi ma mi'ad din da alqawli walakin liyaqdi Allahu amran kana maf'ula Allah yayi haka ne kuka haɗu kwatsam ba auni dan ya yanke hukunci akan daman abin da yake ya riga ya zartar da shi to bari mu ji me faru walan ma balaga rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuruj quraish kallama ashabu fatakallama kathirun min almuhajirin fa ahsanu thumma istasharahum wa huwa yuridu ma yaqulu al-ansar فبادر سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال يا رسول الله فأنك تؤرض بنا فوالله يا رسول الله لو استعرضت بنا البحر لخضناه معك فسر بنا يا رسول الله على بركة الله وسر صلى الله عليه وسلم بذلك وقال سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين ثم رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل قريبا من بدر وركب مع رجل من أصحابه مستخبرا ثم انصرف فلما أمسى بعث عليا وسعد بن وسعدا والزبير إلى ماء بدر يلتمسون الخبر فقدموا بعبدين لقريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي فسألهما أصحابه لمن أنتما فقال نحن سقاة لقريش فكره ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وودوا أن لو كان لعير أبي سفيان وأنه منهم قريب ليفوزوا به لأنه أخف أخف مؤونة من قتال النفير من قريش لشدة بأسهم واستعدادهم لذلك فجعلوا يضربونهما فإذا آذاهما الضرب قال نحن لأبي سفيان فإذا سكتوا عنهما قال نحن لقريش فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته قال والذي نفسي بيده إنكم لتضربونهما إذا صدقا وتتركونهما إذا كذبا ثم قال لهما أخبراني أين قريش قال وراء هذا الكسيب قال كم القوم قال لا علم لنا فقال كم ينحرون كل يوم فقال يوما عشرا ويوما تسعا وقال صلى الله عليه وسلم القوم ما بين التسعمائة إلى الألف labari ya أدوه manzon Allah sallallahu alaihi الله su وسلم Qurayshawa sun fito da yana labarin farko sun taho daga Sham da kayan kasuwanci ko yanzu ya samu labari na biyu sun fito daga Makka Abu Sufyan ya tura dan sako an yi masa gayya kenan to kuma kar ku manta na gaya muku ɗazu ba an fita ne da niyyar ayyaki ba haka dai aka fita dan aje a tsare wannan su kuma sun mai da abin ya zama faɗa shine annabi ya nemi shawarar sahabbai ya ce su ba shi shawara ya ya kamata a yi asu su dai yanzu mutum ɗari uku ne kuma sun taho ne da niyyar tsara mutum talatin ko arba'in to yanzu gaba ɗaya makan ma an ɗebo ta sun taho su kuma duka 'yan raƙuman da suke gasu nan guda saba'in dokin da ake hawa gashi nan ƙwaya ta gane kuma ba a fito da kimɗi ba da yawa cikin sahabbai ma suna zaune a gida dan akwai waɗanda duk yawanci wasu je yakin badar din ba sai da aka dawo ne abin duk ya dame suka ce ga da sun sani da da su aka fita wani baya nan wani yayi tafiya wani yayi kaza wani ya je gona wani yayi kaza to ya za a yi to da shi annabi yana yin shawara da sahabbai annabi yana yin shawara da sahabbai da yawa cikin mutanen makka suka yi magana suka kyautata suka faɗi maganganu masu kyau fatakallama kathirun min na fa almuhajiru na wanda suka yi hijira daga makka zuwa madina suka yi ta bayani suka yi ta bayani kuma bayanin nasu yi kyau suka karfafi annabi to amma mutanen madina ba su ce komai ba Sun ثم استشارهم وهو يريد ما al الأنصار bayan an ba shi shawarwari da yawa amma mutanen makka ne suka bayani sai ya ce jama'a fa ina neman shawara ya za a yi haka wannan yana nuna a matsayin sa shugaba yana neman shawara sallallahu alaihi wasallam ashe so yake yi kai ya haɗu baki ya zama ɗaya kamar yanzu an zo ana tattaunawa ne an yi magana wani kuma za ga yana da muhimmanci amma shi bai magana suka ce wani baka ce komai ba to duk da mai nuna ya pointin din su yace mutanen madina ba sai yace da a jama'a ina fa neman shawara wa huwa yuridu mastashara ashabahu eh, wa huwa yuridu ma yaqulu al-ansar yana son ya ji mai mutanen madina za su fara shugaban su sa'ad bin mu'az mu'az sai ya gaggawa fa badar sa'ad bin mu'az radiyallahu anhu fa qala ya rasulullah ka annaka tu'ridu bina ya manzo Allah kamar dai mu dai kake mu dai kake bujirar wannan neman shawara a yanzu kan tunda yi mutanen makka sun yi magana su mutanen madina me yasa annabi yake neman shawara su saboda su na makka da mu hijira suka yi daga makka suka dawo madina su suka ba su masauki to za ka tafi yaƙi kuma wanda ya baka masaukin bai ce komai ba wannan ka je ka dawo gidansa ka zo to to shine ya girmama su ce to ya kamata kuma mutanen yan uwa mutanen madina tunda sunan ku al to kuma ku yi magana ba da gudunwa sai gaban nan sai ce kamar dai muka kuke ya ce kwarai kuwa annabi ya ce kwarai kuwa ya ce to fa wallahi ya rasulullah law ista'aradta bina al-bahr la khudnahu ma'a wallahi da za ka ɗebe mu yanzu ka rusa da mu mu shiga cikin ruwa mu shiga cikin kogi a haka din nan wallahi za mu shiga tare da kai kaga dai ruwa dai dole sai ka iya ruwa to in ka ce mu shiga sai mu shiga fasir bina ya rasulullah ala barakatillah ka tafi da mu ya manzo Allah a bisa albarkar ubangiji mu je kawai kawai bara mu juya ba gudu ba ja da baya ba magana cewa a koma madina a gane shi, a aje a ga yan uwa su ma su ba ka duba shi annabi su yanzu kafiran ai sun gayyato yan uwansu sun tura wani ya ja musu magana shi ma ya annabi yana da daman ya tura ce a gaya saura su ma samu amma Allah bai ba mutane ɗari uku ɗin nan su za su tunkari makka gaba ɗayanta kuma kafirai saboda tsabar da Allah ya dogara wa man yatawakkal ala Allah fa huwa Allah mun dogara gare ka duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya ishe shi فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي قال بذلك وقال سيروا وابشروا فان الله قد وعدني الى kawai annabi sai ya farin ciki shine fasurra rasulullah ya daɗi ya yi farin ciki ya ce bismillah mu je albishirin mu je mu tafi daga sara ya tsiro ne wa abshiru lalle allah ya mun alkawarin wato ɗaya daga cikin abubuwan nan guda biyu ko dai nasara ko gani ba, in an mutu an kashe sahabbai an yi shahada idan kuma ba a kakashe su ba dai an dawo gida dai an ci nasara kuma an samu gani ba, to kaga ba wasara a ciki mutuwa mutum fa akan hanyar Allah ba asara ba mutum ya mutu yana kan aikin Allah wallahi ba asara yi to ai damu <laughs> mun kai dan haka rayuwar take ko dai ka mutu a kan hanyar Allah ko ka mutu a banza tunda dai dole sai ka mutu to yi ka zaba ko ka mutu ciwon sauro ya kashe ka ko wata cuta ta zo ta tukuikuye ka ta hallaka ka ko wani ya zo ya kashe ka a banza akan wani abu na duniya ko kuma ka mutu kana kan aikin Allah a shirye kake in dai akan harkar Allah ne zaka iya mutuwa a kan to wannan shi ne ribar mutuwa wala tahsabanna alladhina qutilu fi a amwata kada ku zaci waɗanda aka shi saboda Allah matattu ne a a raye suke a wajen ubangijinsu kuma ne musu arziki so duk wani wanda ka ji sahabi ko waninsa ya mutu a hanyar Allah to ai masa albishir kyakkyawar mutuwa ke ga sunan duk ana ta mutuwa kullum amma waye yake mutuwa akan hanyar Allah waye ma yake mutuwa yana cikin tsananin bin Allah sai kaɗan daga cikinsu Allah yake zaɓa Allah ka zaɓi mu mutu muna aikata aiki mai kyau sallallahu alaihi mutu ilai shikenan manzo Allah ya tafi suka ci gaba tafiya sai aka sauka a kusa da wurin yakin badar kusa da badar din sunan wurin ne sunan dajin sunan garin shine badar to ba a sa wurin gaba ɗaya ba sai da aka zo kusa da wurin sai aka ce a sauka a nan ya sauka kusa da wurin bai je filin ba dan me shi ma dole sai an kimtsa haka kawai a a fada wannan ɗakin an ce maka akwai akwai wani abu mai illa a cikin zai iya ma illa haka kawai suka tura kanka a sai ka tsaye a gefe ka sai ta yi tunani to ta ina za ka yi in ka buɗe ƙofar ya za ka yi makalewa za ka yi ta gefe ko cusa kanka za ka yi haka kawai kana jefa kanka su make ka ai ba a yin haka to haka rayuwar ba a ce ta ba ka zuwa kana zurmawa cikin abu kai a'a sai an yi lissafi sai an yi tunani shikenan wa ban sallallahu alaihi wasallam a rajulin min ashabihi mustaqbiran sun mansar annabi ya hau abin hawa tare da wani cikin sahabbai ba faɗi waye ba suna neman labari dan kewaya haka a samo labarin ya ake ciki sannan annabi ya juya aka dawo aka zauna ba a ƙarasa filin ba falamma amsa ba a sa'aliyar wasu adin wa zubair ilama Badar? badr yayin da yamma ta yi me hikimar yamma saboda koma ya inda za su wurin su kafaran inda yamma ta yi to dai sun kusa zuwa ko suna wurin sai annabi ya ce kai aliyu da sa'ad da zubair ku tashi ku je akwai wani ruwa a badar akwai wani kogi a badar akwai wani matattar ruwa a badar ku je wurin ku za ku tarar da wasu suna ɗiban ruwa watakila sun taho daga can ku nemi labarin yaya labarin su abu sufyan sun iso nan gurin ko ba su iso ba ka duba mana. tun ɗazu ake ta neman labari ba a isa ba kuma an zo wurin ma aka ɗaya zo wurin kamar misalin nan masallacin zaka sai ka ƙi ka karasu sai ka tsaya tun a ɗan agundi ka ce a zo a kewaya a gaya ya wuri yake ba wai kawai ka afko ka zo ka shigo ba wallahi ni ban sani ba irin waɗannan abubuwan ba wai kar ku ɗauke shi a babin sirar kawai ku ɗora shi akan rayuwa duk abin da za ka yi a rayuwa ka zama mai lissafi ka zama mai tsari ka zama mai tunani ka ɗora shi akan abubuwa dubu ɗari miliyan kaza shine amfanin karanta sirar annabi dan tana tattare da fa'idoji na rayuwa fa'idoji na duniya da na lafiya gaba daya amfani da zaka samu seti a rayuwarka in dai kana bin sunna in Allah ya sa da za kana tafiya cikin sauki kuma za ka zo kai abin da za a ce ai da ka sani da baka yi kaza ba yi to shine hikimar kula sai ce ku je ku nemo mana labari a sun zo suka zo sai suka tarar da wasu yara bayi guda biyu a wajen ruwan suka taho da wasu yara faƙadimu bi abdaini li quraish da suka je ruwan sai suka tarar da wasu yara bayi ne sun zo ɗiban ruwa na quraishawa ne sai suka taho da su a lokacin annabi shi kuma yana tsaye yana sallah dare yayi kuma qa'imun yusalli Allahu akbar Allahu akbar sallar da yau ni da kai muna gida muna cikin AC muna cikin fanka muna kan katifa hankalinmu a kwance ba ma iya tashi mu yi ta da daddare ga annabi yau ya tashi a filin yaƙi inda zai ji yaƙi yana kiyamun laili ko ba gane ba ne wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'imun yusalli annabi yana kiyamun laili Wa minan laini, fata hajjar bihi na fila Asa an yi ma'asakan abubuwa Mahmuda. Allah ka yafe mana, Allah ka yafe mana. Ana kan tafiya an tafi yaƙi, suna cikin firgici da ƙuru, amma sai da ya sukwizin a cikin daren nan, ya miƙe yana tsalla da daddare dan yana yi wa kansa tanadin lahira. Ni kwamni da kai yanzu muna da lafiya, da karfin mu da komai. mutum ya kwanta tun farkon dare har ƙarshe ba zai iya tashi ba kuma baya jin a ransa ya yi wani abu kwanaki na ta tafiya muna ta asarar lokacin kwanakin muna tafiya ka tuno shekara ɗaya da ta wuce wata biyu da ta wuce in ka tashi kayi wannan sallar yana nan aji a cikin akawun in ba ka yi ba lokacin ya wuce yanzu wannan lokacin da kake zaune yanzu din nan in kai wani abu mai kyau ka amfana shi an tafi da shi in baka yi ba kai asarar lokacin shine kullum ake son mutum ya farauci lokacinsa ba wai lokaci ya farauce ka ba musamman yanzu lokacin da yake da tsada yanzu yanzu za ka fara yin abu yanzu yanzu kuma lokacin zai zo abin nan shine turawa suke cewa wai shi lokaci time is for everybody and is not for anybody time is for everybody lokaci na kowa ne na kana da dama kana cikin lokaci amma is not for everybody mana is not belongs to anybody ba wani kuma wanda yake mallakan lokacin a hannunsa eh amfani da lokaci kowa zai zo da amfani da lokaci amma waye yake da lokacin a hannunsa yana rike da shi sai yanda ya ga dama zai da shi shine is not for, for anybody shi yasa Allah ce wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr Allah ya rantsi da lokaci ko babu abinda dan adam yake asara sa a rayuwa irin lokaci duk abin da baka yi shi akan lokacinsa ba to shi ke ya wuce ma komi shi yanzu kamar misali bari mu ɗauki misali a cikin abubuwan da ake shuka wani amfani gona mu ɗauki shinkafa tana daga cikin abin da suke amfani da lokaci ita tana da adadin kwanakin da take ko ko da daɗi ko ba daɗi ko ka sa taki ko baka sa taki ba in lokacin ta iya ɗan damar da ta samu to za ta cire kai a wannan kwanakin to tana lokacin da ake mata takin farko in ka sa mata to lokacin za ta amfana da shi idan wannan lokacin na ka sa mata takin yayi baka sa ba saboda baka da kuɗi kai jinkiri sai ka bari sai bayan satuttuka to lokacin da take da wannan bukatar ya riga ya wuce ko ka sa mata na gaba ba zai amfani ba daga ƙarshe kuma akwai lokacin da in ka sa mata takin lokacin da ita ba ta da bukatar takin idan ka zuba kuma wannan takin sai maka illa sai sa ta ganye sai ce ta fanko ga kan zai fito fanko amma ba zai babu da a ciki saboda kawai zai sa ta hayyafa ne ta haɓaka lokacin da ya kamata a mata amfani ba yi ba to shine amfani lokaci wannan a cikin halittu kenan shanu da dabbobi da awaki akwai lokacin da ake musu allura abincin rana yana da daɗi yana da amfani idan mutum an masa shi akan lokaci duk lokacin da ka zo matarka ba ta gama maka abincin ranar ka ba sai karfe shida da rabi ya za ka ji shi ya kusa zama na dare abincin dare sai ta zo ta makara ba ta yi maka shi ba sai da bacci ya kama ka ka tashi goma da rabi da dare ka yi juyin farko sai aka ci ga abincin dare yaya kaga in ka tashi daga bacci ya ka ci shi saboda lokacin su ya riga ya guri duk wanda ya zauna yana yaro karami bai yi karatu ba a lokacin yarinta ne ake karatu a matsanta kwakwalwa a yi karatu a ilimi a je makaranta sai ya bari ya ta shiririta ya tabata ta lokaci sai da girma ya kama shi gashi jikin ya girma ga nauyin rayuwa ya hau masa yanzu yana tunanin aure zai yi ko wataƙila an masa aure to kuma gashi bai karatu ba to a lokacin kuma lokaci ya riga ya ƙure sai ka ga abin yana zuwa da wahala duk dattijan da bai nemi ilimi mutum yana cikin yarintarsa sai da girma ya zo ya same shi zai samu ilimin amma kuma ba kamar in yana yaro ƙarfi ba komi wallahi kan lokaci yake tafiya yanzu wannan karatun da muke ai da asuba muke sai na makara ban fito ba kawai sai na ɗebo littafi na sai wajen tara da na taho a gaggauce na zo nan masallaci zan muku karatu zan tara ba kowa kowa ya tafi saboda lokaci ya riga ya wuce ba wanda zai tsaya sai dai zo ne ta yi ni kaɗai aljanu sai ta jina it's time komi lokaci ne don Allah ku riƙe wannan shi shi hatta tafiyan da yake yakin badar suna auna lokaci kaga da yazo zai tura su ai sai da yamma ta yi sai tura saboda duk yadda aka yi an yi tafiya an yi tafiya to wataƙila wajen yamma dai an iso ko kuma an kusa a iso Allah sa kuna ganewa to annabi ya tashi yana yin sallah kaga kenan annabi yayi amfani da lokacinsa a rayuwarsa yayi amfani da lokaci bai da wannan kwanakin da aka tafi yakin badar din wai a ce bai sallah ba kai ma karka yadda ka bari lokacin da ya kamata kai nafila ta ce bari in bari sai gobe to ai ya riga ya wuce yanzu din kai ka gama yana nan a ajiye in baka yi ba kuma shiru za a rubuta ma azumi ne na nafila wallahi bayan bari ba zan yi ba sai nan gaba zan yi to nan gaba wataƙila kana kabari nan wata wataƙila baka da lafiya nan gaba wataƙila kila kai tafiya nan wata wataƙila ka manta nan wata wataƙila wani abu ya hana ka me yasa ba za ka yi amfani da lokacin ka na yanzu ba wanda shi ne naka shi yasa suka ce alwaqtu ka saifi in lam yaqta'aka lokaci kamar takwabi ne idan baka in in baka sare shi lokaci ba baka sare lokaci ka amfani shi ba to shi ya sare ka ake to da yawa mu yanzu lokacin shi yake sassare mu to yanzu ana za mu tsaya saboda lokaci annabi ya tashi yana yin sallah to shine sai waɗannan sahabbai sai suke tambayan su wannan yara guda biyu suka ce kai ku daga ina kuke don a san ma daga ina suke kafin ka tambaye shi ma ka san dan ina ne tukunna ka zo mutumin da ya fito daga Nijar ka zo kana tambayin sa labarin Amerika shi ba a Nijar yake zaune gaba daya ka zo ka tambaye shi labarin me yake faruwa a Amerika ka zo mutum ba fulatani ne ka zo kana masa yarbanci ce kana neman ya baka ansa ya zai baka tunda ba alaka yaran ba baya ma jin me kake faɗa to nan insha Allah sati mai zuwa za mu dora har zuwa ƙarshen yakin in Allah ya sayar da abinda muka faɗa daidai Allah muke roƙo mana arziki ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana sa aljanna ce makomar mu ya Allah ka yayi mana tuntunu ka dora mu akan hanya ta bari bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh